ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suka yi imani Iza ta dayan tumbidainin ila ajalin musamman faktubu ka'ida ta shari'a ta rayuwa in za ku yi yarjejeniya na bashi to a rubuta faktubuhu ku rubuta kada a yadda da faɗa ba ni rance na baka aka ce sunna ce mustahabi a rubuta wane na ne wane na karbe bashin kuɗi ko rancen kuɗi wajen wane kaza rana kaza za a biya lokaci kaza insha Allah faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli ma'ana sakataren da zai rubuta abin aka ce rubuta da adalci da tsoron Allah ba zalunci ba zai karkata wajen wanda zai karbi bashin ba ko ya tausaya masa ko ko a'a ya karkata wajen wanda zai ba da bashin ba ya goyi bayansa a'a aka ce ya rubuta da adalci bil insaf wal adl wala ya'ba katibun ayyaktuba ba kama allamahu Allah kada mai rubutun ko sakataren ya ki ya rubutun yadda Allah ya ce masa a rubuta ma'ana yadda shari'a ta ce ka'idoji na rubuta wasika na neman aiki daban ka'idoji na rubuta wasika na rubuta shahada ko yarjejeniya ta bashi daban falyaktub ya rubuta to in za a rubuta din wane ne zai faɗi abin da za a rubuta din ga wanda zai ba bada bashi ga wanda zai karbi bashi wane ne zai faɗi abin da za a rubuta sai ce wal yumlilil ladzi alaihi alhaq wanda zai karbi bashin shine zai ce ne wane yana faɗa sakatare mai rubutu mai rubutu na rubuta da adalci wal yumlilil ladzi alaihi alhaq wal yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijinsa mahaliccinsa wanda zai iya azurta shi wanda zai raya shi wanda ke raya shi kuma zai iya kashe shi shaka ce wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu shay'a kada ya rage komai a ciki yadda abin yake haka zai faɗa miliyan ɗaya miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan biyu fa in kana allazi alaihi alhaqqu safihan aw da'ifan to in wanda zai karbi bashin da aka ce shi zai imla'i shi zai fada abin da za a rubuta ya zama kuma yana da rauni fa cikin hankalinsa ko yaro ne ko ya tsufa ma'ana dai ba shi da cikakken hankali da zai faɗi fadi abin da za a rubuta aw ya yastati'u ko ba zai iya ba to ya za a yi an milla huwa falyumlil waliyuhu bil adli sai waliyin shi majibincin al'amarinsa shi zai tsaya maimakonsa ya faɗi abin da ya gudana a rubuta wastashhidu shahidaini min rijalikum ku nemi shaidu guda biyu a cikin mazajenku su zo su shaida akan haka ga mai bada bashi ga mai karba shi mai bada mai karban bashi in zai iya imla'i sai in ba zai iya ba waliyin sai ya faɗa sa'an nan ga shaidu guda biyu maza in ba a samu shaidu guda biyu maza ba kuma fa fa in lam yakuna rajulaini in ba a samu maza guda biyu da za su shaida ba fa farajulun wa imra'atani to she a samu namiji daya da mata biyu mimman tardawna min ash-shuhada'i daga cikin waɗanda kuka yarda da su me yasa aka ce mata biyu namiji ɗaya mata biyu sai aka ce an ce mace biyu ne saboda an tadilla ihdahuma fatu ihdahuma al-ukhra in ɗaya ta manta ɗayan za ta tuna mata wala ya ba shuhada idza ma du'u shaidun kada su ki in an kira su su zo su yi shaida kada su kiya su zo su ba da shaida tsakanin su da Allah wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalihi kada ku kosa kada ku gaji kada ku kosa ku rubuta aka ce ko da bashin mai yawa ne ko kaɗan ne a rubuta Allah da ya halicci bayan tsafashi yake ba da wannan umarni zalika aqsatu inda wannan da aka ce abinda aka ce ku yi shine yafi adalci wajen Allah madaukakin sarki wa aqwamu lishahadati shi kuma yafi tabbatar da shahada wa adna Allah tartabu kuma shine yafi kusa da ya hana ku yi kokonto ma'ana shi in an yi haka babu mai shakka amma in na karbi bashi a wajenka kudi ne kaza tsakani na da kai bayan shekara biyu a biyar tsufa mai yiwa kai ta shakka ko nawa ka bani ni ma mai yiwa in ta shakka ko nawa aka bani to amma in akwai takarda akwai shaidu shikenan magana ta kare duk abin da aka rubuta aka yi sa tambari aka yi ga shaidu babu wanda ke da kokanto kai kana kallo daga izinin ka aka rubuta kai ka rubuta to me za ka yi shakka a ciki amma in an dogara ka kwakwalwa kwakwalwar takan zo ta manta abu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun Allah taktubuha to bashi kenan aka ce za ya bashi don kasuwanci ne fa kudin hannu yanzu na sayar ma ka biya na saya na biya ka sayar min shi kuma fa a'a ba lallai sai an rubutu ko an rubuta shaida ba ko an rubuta walli abin nan ba wa izata baya tabaya'tum ku kafa shaida ku nemi shaidu in za ku yi cinikayya wala yudarra katibun wala shahidun kada a cutar da mai rubutawan koko wanda zai shaida din wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum in kuka kiyin abin da aka ce ku kuka aikata abin da ran kuke so aka ce fusukun kun fita cikin bin Allah kenan al-fusqu al-fisqu al-khuruju an ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullahu Allah zai sanar da ku abinda ba ku sani ba cikin cikin abubuwan da ya shafi rayuwanku ta duniya da lahira wallahu bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki shine yake sane da komai baki daya babu abinda yake fakewa daga cikin ilimin Allah madaukakin sarki wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda to in kuma a tafiya kuke yi ni da kai muke tafiya ko kai da shi ko wane ne ake tafiya ba wanda zai rubuta ba shaidu ba yadda za a yi sai na ce to ina son in sai wannan abin ko ka bani bashin wannan abin sai ka ce to kawo jingina kawo jingina kawo wani abu naka ka bayar jinginan wannan abin kai shine farihanun maqbuda a karba fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi tumina amanatahu in kun amince da junanku to wanda aka bashi amana din nan ya bada amanan yadda ya kamata waliyattaqillaha rabbahu ya ji tsoron Allah ubangijinsa yana maimaita lafazin rububiyya dan ya tabbatar ma ubangijinka shi ya halice ka shi ke azurta ka shi zai kashe ka shi zai raya ka wala taktumu shahadata kada ku boye shaida kana kana cewa abin nan ga yan da yake kaza kaza kaza aka zo rigima za ta tashi an manta ka sani sai ka je ka ce a a yanda mas'alar take gashi gashi gashi gaba da shaida tsakaninka da Allah wa may yaktumuha fa innahu athimun qalbuhu wanda ya ɓoye shaida har rigima ta tashi aka rasa yadda za a gyara abubuwa to yayi laifi yayi zunubi wajen Allah madaukin sarki wallahu bima ta'maluna alim Allah madaukin sarki yana sane da abin da kuke aikatawa iqra a'udhu billahi minash shaitanir rajim billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu

an shirya muku yadda za ku tsara tafiyar da al'amuranku saboda a samu zaman lafiya a kauce mazalunci a bi adalci da Allah madaukin sarki ya halicci sama da kasa akan adalci sai Allah madaukin sarki ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ka gani a sama da kasa duk mallakan Allah ne milkan wa halkan wa ijadan min ghairi misali sabiq wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ya'lamuhu Allah abinda kuke boyewa a cikin zukatanku ko ku boye ko ku bayyana Allah yana sane da abin da ke cikin zuciyarka ni ne za ka iya ɓoye man ko na ɓoye maka ya ɓoyu amma Allah madaukin sarki komai wajen sa fili ne yake saboda shi ya halicce shi shi ke sarrafa shi yaushe za a ce kuma abu ya ɓoye masa yuhasibukum billah Allah zai muku hisabi kan abin da kuke aikatawa sawa'an ku boye ko ku bayyana fayaghfiru liman yasha'u yuhasibukum bihi Allah ai Allah zai muku hisabin zai bayyana muku ga abin da kai ai lokaci kaza ka kulla kaza wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibuna Allahu bima naqulu Allah ya fallasa Allah bai bayyana ba haka abinda nake kullewa cikin nake kullawa cikin zuciyata da kai da ita da su da mu da ba kowa Allah yana kallo ranar lahira sai an zo ce ai kai kaza ai ka bai boye kaza ai abu kaza da kai bayyana shi suka sani kaza da kaza da kai boye ba sani ba gashi ni na sani gashi fili to sa'an nan in Allah ya ga dama fa yaghfiru ya yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u sai Allah ya gafarta ma wanda ya ga dama kuma ya wanda ga dama azaba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki shine mai iko akan komai ba abin da yafi karfin Allah madaukakin sarki amana bima unzila ilayhi وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول المقصود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم آمن بما أنزل إليه من ربه يا إيماني يا يدا يا قسكتد أبند الله يسوكر مسا أبند الله يسوكر مسا نا القرآن والمؤمنون مؤمني دكي تارد شيكما دسن يدا دا أبند الله يسوكر مسا نا القرآن كل آمن بالله dukkansu sun ba da gaskiya da Allah sun yi imani da Allah shi ne sarkin da ya halicci wannan halitta duk baki ɗaya shi ne ya cancanci a bautata masa shi kaɗai shi ne yake da mallakan azurta bayansa shi ne zai kashe su shi zai raya su shi ne zai tashe su ranar tashin alkiyama Kullum amana billahi dukkansu sun imani da Allah sun ba da gaskiya da samuwar Allah mai sarki da kaɗaitakansa a cikin ibadarsa wa mala'ikatihi da mala'ikunsa baki ɗaya Sawa an ka san adadinsu ko ko baka san adadinsu ba abin da yake wajibi a kanka ka yi imani Allah yana da wata halitta ana ce da ita mala'ika shugabansu jibrilu adadinsu guda nawa ne yaya suke ina suke baka gani ba yanzu ina kallon ka kuma sai ce na yi imani da kana nan yanzu ce na yi imani da akwai rana abinda baka gani ba ko hankalinka ba zai dauka ba shine in aka faɗa maka ka gaskata su shine imani kenan amma yanzu ina kallon ka kuma ce na yi imani da kana nan ga kaga gaba na ina kallon ka ina ma na imani ba a fadar haka nan ba za a ce an yi imani da wannan ba ko wa mala'ikatihi wa kutubihi da littattafan da ya saukar baki daya har zuwa taura da linjila da karshen su cikamakin littafai baki ɗaya alkur'anin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kadai mu'jizar da ya saura har ana da kasa amma duk wata mu'jiza ta annabi Musa ta kare eh, mu'jizan annabi Musa ba wanda ya santa sai wanda ya ganta a lokacin sai kuma wanda ya karanta a cikin alkur'ani ya gaskata sanda da ya dauka ya buga dutse dutse ya zama ruwa aka ce kuma ka dauki sandanka ka buga ruwa ya buga ruwa kuma ya zama dutse mu'jiza ce an fahimta to ba wanda ya gani sai wanda zamanin sai kuma wanda ya karanta a cikin alkur'ani haka annabi isa allah madaukin sarki ya bashi mu'jiza ya bashi linjila ya bashi mu'jiza yana rayar da matattu yana warkar da kaza yana ya kware cikin likitanci ya allah ya bashi wannan mu'jiza to amma wa'annan duk sun kare sun tafi mu'jizan da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce alqur'ani yana nan daran dakar har ana da kasa wa rusulihi da manzannan Allah baki daya la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta ba ma fifita ɗaya daga cikinsu akan ɗaya a cikin asalin risala ba a fifita kowa a cikin kowa su ɗaya ce dukkan su ɗaya suke a kan cewa manzannai ne na Allah amma falala kuma Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus haka Allah madaukin sarki ya faɗa ba a bambanta tsakanin su ba a fifita wani a cikin asalin risala amma kowanne ya san wani ya fi shi saboda annabi Musa ya ce ku je wajen annabi Isa annabi Isa ya ce ku je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa yana janyewa wa qalu mu'minai suka ce sami'ina wa ata'ana mun ji gaskiya kuma mun bi gaskiya muna aiki da ita gufranaka ai natlubu gufranaka muna neman gafarinka ya Allah madaukakin sarki rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir gare ka kowa zai koma in ya zama ga Allah kowa zai koma to abin da yake fi maka lafiya ka bi Allah madaukakin sarki la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah madaukakin sarki baya dora marai abin da yafi karfin sa sai abin da zaka iya shi Allah zai dora maka laha ma kasabat wa alaiha maktasabat laha ad-damiru yarji'u ila maza an-nafs laha ma kasabat wa alaiha maktasabat ma ma huwa al-farq baina kasabat wa iktasabat kasaba wa iktasaba laha ma kasabat يقال هذا لك معنى خير لك نفع لك هذا عليك هذا معناه وبال عليك أليس كذلك laha to me yasa aka ce laha ma kasabat abinda ta tsururoto nata ne ladan menene wa alaiha maktasabat laifin da ta kuma yana kanta za ta sha azaba me yasa aka bambanta tsakanin aikin alkhairi da laifi laifi aka nuna da wahala aka sai malamai suka ce ai aikin alkhairi yana da sauki yi aiki na bin Allah yana sauki yi laifi shine ke bukata sai an takallufanci sai ka dora ma kanka wani abu mai nauyi yasa laifi yafi wahala yi ma'ana aikin alkhairi ba shi da wahala me yasa sai suka ce ai mutum yana zaune da matarsa ko gyatumarsa ko yarsa suna hira ya kalle ta baya jin shakkan ko yana boye wani abu ya boye komai to amma in zai kalli wacce ta haramta gare shi fa yana son ya kalle ta kuma yana son ya boye kallon baya so a gani wanne ne yafi wahala aiki na wannan yana zaune su ce su yi hira yana kallon ta eh, me zame shi me mishi zafi wannan ko mace ce ta haramta gare shi tana wucewa yana son ya kalle ta baya son ku ku san yana kallon ta ya zai kenan ya samu aiki biyu kenan sai ya dora ma kansa wahala to kada yana mana ka huta ba zai yiwu ba ko shine farko yana kasaba wa tasaba alaysa kazalik ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا rabbana ya ubangijinmu la tu'akhizna kada ka kama mu da laifin da muka yi a lokacin muna cikin mantuwa in nasina in muka manta aw akhtana ko muka yi kuskure rabbana ya ubangijinmu wala tahmil alaina isran kada ka ɗora mana nauyi kama hamaltahu ala allazina min qablina kamar yadda ka dora ma waɗanda suka gabace mu banu isra'ila kenan suna da tsanani suna tsanantawa yasa shari'a ta zo da tsanani in mutum ya yi laifi in tuban da zai ya kashe kansa in mutum najasa ta same shi maimakon ka ɗabi ruwa ka wanke sai ya kwaye fatan wajen don Allah karbi mushi aiki saboda ma mutane ne masu taurin kunne masu isgilanci yasa Allah ya tsananta musu daidai da cewa aka yi su je su yanka saniya inda Allah ya an talbahu bakara da sun je sun kam duk abin da ake ce masa saniya suka yanka shi kenan yayi yau ce a'a to wace irin saniya ce me ya launin ta yaya take yaya aka za suna tsanantawa Allah yana tsananta musu suna tsanantawa Allah yana tsananta musu suna tsananta maka su Allah yana tsananta musu har aka je aka kai ga saniyar da ba za a same ta ba a je wannan kasuwar a bincika a ganga shi na an same ta to ai a ce ba wani abin da shiga cikin kalanta to wannan kuma ai wannan sharadi ya a je wannan a je a nema to ai a ce kaza ne sai da kyar suka samu wani bawan Allah da yake ma wani matashi da yake ma uwarsa biyayya iyayensa biyayya sai Allah ya koro masa arziki daga waɗanda suka tsananta ma kansu suka je duk baki ɗaya Kano aka ba aka rasa an je abatuwa sai aka je kofar gida aka samu ga wani yana yaki wata saniyarsa aka bincika duk sharuɗan da ake so tana ciki da shi kenan yanzu muka samu saniyar da muke so za mu saya kai mai saniya nawa zaka sayar mana wannan saniya ko kai ne fa an je kason dan batta an je hudil an je inene an je arewa an je sai da aka zo har kofar gidanku a ku aka je aka samu kai ma ka san abu ya faskara kenan kai kadai ke mallaka ko da baka da hankali kai ma ka san cewa wanda sani za a dole sai an saita da tsada sai ce to ai abin da za a yi sai kun biya kaza da za su yi in suka kuskure wannan kuma ba zai yi ba shi suka sai da tsada suka takura ma kansu suka matsanta ma kansu to haka yahudawa da yahudanci suke kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi ya ubangijin mu kada ka dora mana abin da yafi karfin mu wa'fu anna ka yafe mana kai muna afwa waghfir lana ka gafarta mana warhamna ka kanmu mu anta maulana kai ne majibincin al'amarinmu kai ne masoyinmu kai ne mai taimaka mana fansurna saboda haka alfa'u fabi sababi zalika unsurna ka taimaka mana halal qaumil kafirina akan kafirai yaushe suka nemi cewa a taimaka musu kan kafirai sai da suka barranta da dukkan aikin kafirai ba haka bane ba yana kafirci kana musulmi mumini ayyukan sadakar da dama an ce ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba haka bane ba sai suka barantu ba Allah ya Allah kada ka saka mu cikin kafirai kada ka saka mu dora mana irin aikin da suka yi kada kai sai da suka gama suka ce fansurna alal qaumil kafirina sai addu'a ta zo daidai da inda za a karbe ta amma kai ka ce ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sallah asuba kenan kana sallamewa assalamu alaikum alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kana tashi kana fara rayuwarka ta yau da kullun sai ka fara da aikin yahudu da nasara ka warware alkawarin da kai tsakaninka da Allah sallan asuba kenan duk abin da ya zo maka ba za ka bincika wannan hanya yahudu da nasara ne ko hanya annabawa ne da waliyan Allah bayan Allah madaukin sarki ba ruwanka da wannan abin da ya zo maka kana so ranka na so ba ruwanka sai ka shiga ciki haka za ka yi ta kwama cala ka rusa alkawarin da kai tsakaninka da ubangiji da asuba sallan azhar kuma sai ladan ya taimaka maka hayya alal salah hayya alal falah hayya alal salah hayya alal falah ba haka bane ba Allahu akbar Allahu akbar ma'ana ai ma duniya ta waye kenan da sana'a da komai Allah shine mafi girma Allah shine kaza kaza hayya ala sala halummu wa aqbilu ila sala ku zo wajen sallah ku zo ku yi sallah hayya ala falah ku zo wajen tsira ba ya kira ka ka zo ka yi sallah ba kuma yanzu zaka sake daukan alkawari tsakaninka da ubangiji alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim da bakinka kake roƙon Allah صراط الذين أنعمت عليهم حنيا أنا بعد منزلني غير المغضوب عليهم ولا الضالين ba حنيا يهودا da nasara ba to da kai da kanka za ka yi aiki da hankalinka yanzu yanzu ka gama alkawari tsakaninka da ubangiji wannan abin da ya zo maka hanyar annabawa ne da manzanai da salihan bayi ko hanyar yahudawa ne da nasara ya danganci hanyar bayan allah ne na gari ko ya danganci bayan allah ne a hanyar azzalimai ne da kafirai kenan sai ka ce yanzu kuka na yi alkawari tsakanina da ubangiji na Allah ba zai haramta mini abu kuma ya sa arziki na na ciki ba a tafi ko menene Allah zai kawo arzikinsa amma duk abu na zuwa maka sai ka manta kuma kayi alkawari da azhar shikenan ka shiga hayaniyanka rayuwarka ta yau da kullum hanya yahudawa ne da nasara ne ko menene kai da su daidai a cikin tafiyar da a cikin tafiya a cikin wannan hanyar da la'asar kuma ladan ya tausaya maka ya ce hayya alal sala hayya alal fala zo har yanzu ne za a tarbiyantar da kai لو خلقتموهم لرحمتموهم دعوني وعبادي فإن تابوا علي إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم halummu ila sala hayya ala sala da la'asar za haka za a yi kana idan da sallar la'asar kan magaruba ka warware alkawarin da kai da la'asar ai kiran magaruba haka za ka yi ta yi iya rayuwarka sai za ka daga hannu mansurna alal qaumil kafirina mansurna alal qaumil kafirina Allah ya halakar da yahudu da nasara wa dammir al a'da wa dammir a'da addini wa dammir kaza kaza kaza kaza kaza Allah ya dammara a'da addini sune yahudu da nasara turawan duniya ko duniya sai ta saura hannunka me ka tanadan mata ashana ka ya gyara ashana mota jirgin sama da zai kai ka kai aikin hajji da umra kana da shi zaka yi ka san yadda ake yin sa me ka tanadar ma duniyar nan da in ta dawo hannunka zaka shimfida ma al'umma rayuwa har abincin da kake ci ba tufa ba abincin da kake ci sai ka nema a wajensu a dammara su a halakar da su yanzu babu su sai ka yaya sai ka yaya an fahimta ko ana fahimta ba duk ko menene kake fada ya kamata sai kai hankali sai ka san me kake ciki wanda kace ce Allah ya halakar da shi in Allah ya halakar da shi duniya ba za ta dawo hannunka ba baka da shiri baka isa ba wani irin shi ko wanda fi shiri zai dauki jagorancin duniya saboda shi ke da shiri shi ke da karfin soja shi ke da karfin tattalin arziki shi ke da karfin siyasa shi ke da karfin ah, kafofin wasa labarai shi ke da karfin komai baki daya ko hanyar inda kake abin ba zai dawo ba baka isa ba me zaka iya wanda ba shi da ruwan sha abinci ya gagare shi tufa sai an kawo maka mota sai an hauta shekara goma sha biyu ta zo wajen ka ka samu sabuwar mota kana hawa kana ji da kai kana takama akan titi kasan ku ba asalan ta wannan amma kullum dammir a'da addin ibadaka ibadakal dammir dammir dammir dammir dammir ba haka bane ba so daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai za su daga hannu Allah ya karba saboda ba hanyar su suke bi ba hanyar daban-daban take amma hanyar yahudu da nasara tun da safe kake cikin da haka je ka kwanta watakila da a cikanta ma za ka kwanta sa'an nan ba addu'a ke ba Allah ya halakar da azalimai in mutum ya zalunce ka sai ka ce Allah ya halakar da azalimai saboda ya zalunce ka kai kuma ka zalunci ne Allah ya halakar da azalimai Allah ya karbi addu'a ka ya halakar da wannan kai ma Allah ya halakar da addu'a wannan ya halakar da kai wannan Allah ya halakar da ya halaka ya halaka shikenan karshe saiwa kowa ya yi mai da shi sa komai ana yi ne ana sa hankali ne kai ma zalimi ne kana zalunci kowa ya dan zalunci da aka zalunce ka ne ji zafi Allah ba son zalunci Allah halakar da azzalimai mun yana jin tsoro ya kira sunan ka kenan karka sa a kama yi. to shi kenan sai Allah ya karbi addu'a ka sai ya halakar da shi kai ma jiya ko shekaran jiya ko sati wajen ka zalunci wani shi ma ya ga Allah ya zo yau Allah na karban addu'a halakar da kai ma Allah ya halakar da azzalimai sai kai ma mai Allah ya halakar da kai shi ma sai wanda ya masa sai Allah ya halakar da shi wannan shi ma sai Allah to shi kenan shi kenan kuma me an zama mai halaka kan halaka kenan to yaushe rayuwa za ta tafi yasa abinda yunkurowa za mu yi mu yi kyakkyawar ko da addinin mu mu fahimci alkawarin da muke yi tsakanin mu da Allah so goma sha kullum musulmi zai karanta Fatiha so nawa so goma sha bakwai makiwaci kenan so goma sha bakwai makiwaci kenan an san yadda aka yi zama so goma sha bakwai sallah asuba so biyu za ka yi sallah azahar so hudu shida kenan sallar la'asar so hudu goma kenan sallar magarba so uku sha uku sallar isha so hudu so goma sha bakwai za ka tsaya gaban ubangijinka kana alkawari kuma kana sabawa in ba haka ba ai ba haka za mu zama ba fa kullun sau biyar za ka tsaya gaba ga zatin Allah a zahar la'asar magarba isha su ba a nuna min wani abin da kamfani ta iya kera shi kullun za a ajiye wannan abin a kamfani so biyar ana duban shi ana gyara shi me zai samu wannan abin eh kamfanin da ya kera wannan kullun so biyar za a bijirar da shi kamfani a bincika injiniyoyi su bincika baki daya me wannan abin dan Allah me zai same shi ba abin da zai same shi alkhairi haka manzo Allah ce kullu zaka shigo ka yi sallah so biyar ka nuna min wanda zai shiga cikin gulbi so biyar yana wanka manzo Allah ce hal yabka min daranihi shay ba ka manzo Allah faɗa ba to ga halin da muke ciki alkawarin ne ƙarya ko dai mu ne ƙarya alkawarin Allah gaskiya ne Allah ba ba alkawari to amma yaya al'amarin ya zama haka kullun so goma sha bakwai makiyaci kenan wanda zai nafila raka'a biyu wannan hudu wannan menene wani kan ya je ya kwanta sai yayi so nawa sai ya karanta ya alkawari ya karanta fatiha su wannan su goma sha bakwai a biyu kafin asuba a biyu kafin azhar a biyu bayan azhar a biyu kafin la'asar a biyu bayan magruba a biyu bayan lisha sannan ga shafa'i da wuturi ga tahajjudi ga eh, ga kiyamun laili asham ga tahajjudi ga ta wudu'i ga duk baki dai ana karanta fatiha a ciki su kullun su nawa musulmi zai karanta fatiha alkawari kake fatiha din nan alkawari ne tsakaninka da Allah madaukin sarki ya kautar da kai ta fanki yahudu da nasara sannan sai kai ka je ka kusa da karfin kanka ka shiga ciki to ya za a yi da kai sannan ka zo ka manta sai ka daga hannu Allah ya la'anci yahudu da nasara kuma kana cikin su kana aikin su tun da muka karanta suratul bakara muke jin eh, halin yahudawa nifaka saba alkawari yaudara cin amana me yahudancin tun daga suratul bakara har zuwa yau karshen suratul bakara da muka karanta alhamdulillah rabbil alamin menene sifan yahudawa mun ji mun ki izgilanci wulakanta annabawa kashe annaba da manzannai duk wanda yake wulakantar da malamai shi ma ya dauki tabi'a cikin tabi'an yahudawa da cin amana da saba alkawari da meye da meye da nifaka إذا جاءك المنافقون قالوا هكذا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا zai zo ya zauna wurin zai zo ya karatu wajen ka zaka je karantar da shi da matarsa da ƴaƴansa amma in ka canza hula ya kama hasadar ka kenan me yahudancin yahudancin jinsi ne ko aiki ne aiki ne ayyukan su aka dauka ana yi shi yasa suka gagar kowa ayyukan su aka a daina ayyukan su a gani bayan Allah ya daga hannu ya roki Allah wallahi tallahi an gama da su inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ba haka bane ba to amma kai kana cikin ayyukansu kana tare da komansu kana bara musu baya su za su baka abinci ka ci su za su baka tufa su za su hau mota shekara goma suna hawan mota da ta zo garin ku ka samu sabuwar mota kai ma ka hau kana ji da kanka kan hanya waɗannan matsaloli sai an sake sai mun sake nazari a ciki eh sai aikin yahuda din nan sai mun kauce masa sai mun dakatar da shi mun hakura da abin da ke hannunka ka hakura da halin da kake ci na ibada Allah yana kallon ka shine zai azurta ka yahuda ba su isa su azurta ka ba inna Allah huwa razzaq dhul quwwati matin an fahimci wannan matsala sai ya zamu yanzu kullum zamu yi alkawari su goma sha bakwai kuma musaba in muka yi alkawarin sallar asuba kan azahar za mu yi karfin hali yanzu dai sai dai ka yi karfin hali ka rage ba wai ka kauce duka ba fa sai dai ka yi karfin hali ka rage ka yi karfin hali ka rage yau da gobe jibi gata ta sai ga zuciyarka ta zo ta nasu sai ga za ka iya sai ka daina an fahimta to wa'annan amanar rasulullah ma ilaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo da daddare in dare yayi ya karanta farkon suratul bakara eh, zuwa muflihuna ya karanta amanar rasulu ya ce wa'in eh, zuwa karshe ya ce nan ayo sun ishe shi haggar ya waye shaidanu ne aljanu ne menene da menene ba ba abin da za su shi kan fahimta sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a karanta ayatul kursiyu a karanta mm, falaki eh, qul huwallahu uku falaki da nasu uku a tofa a shafa jiki duk baki daya haka manzo Allah yake kullun yayi majikokin sa wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ya zo ya bai samu dama yayi ba nan Aisha ta zo ta yi ta tofa ta shafa mishi amma in ka je kawanta za sai ga shedan bacci ya dauke ka bacci na daukan ka ma'ana mm, garkuwan da manzo Allah ya baka zaka zai zama tsakaninka da shedan ka riga ka jefar to me zai hana shedan yayi wasa da hankalinka me zai hana me zai hana shedan yayi wasa da hankalinki ba abin da zai hana kina kallo yar manzo Allah shi da dage ya ce mata ki tashi ki addu'a ke da kanki da a ce akwai wanda zai yi wani addu'a fiye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kowa iya addu'a yarsa ce kuma yana son ta ga abin da take so yace mata ki tashi ki da kanki duk sa'an da zaki kwanta ki ce subhanallahi ba haka bane ba ke ma sai ki tashi ki jajirce ki zage sai gashi nan cikin azumi gashi an zo karshen azumi miji kike so haihuwa kike so lafiya kike so zaman lafiya kike so kina so zaman lafiya tsakanin ki da mijinki ne kina neman kaza kaza ne in ki sallah ki daga hannu ya Allah ki fada da hausa da yaren da kike ji Allah kai ne kai ka halicce ni Allah ban da kai ba mai iya Allah kana ganin matsayina ya Allah madaukakin sarki ban da kai ba mai iya ba wanda zai iya yaye min wannan hali da nake ciki ya Allah na kawo kuka na kuka na gare ka ya Allah na kawo kaza ya Allah ka taimake min kina yi kina yi wallahi Allah zai karbi addu'anki Allah zai yaye miki amma duk wani wanda zaki je wajen shi malamin tsubu ko mai boka ko menene wallahi zai raba ki da imanin ki ne zai dada saka ki daji ne yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita je wajen mahaifinta ya ce mata gida kanki ubanta shi da fiye halitta baki daya ke kuma ubanki shi da fiye halitta a garin ku طيب اقرا بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الكتاب الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم suratu ali imrana an ambaci wannan sura da sunan ali imrana saboda an kawo kissan ali imrana a ciki na na mm, mm, uwar annabi isa alaysa kazalik sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim kun fassara wannan mas'ala a cikin suratul bakara ko sa'an sai ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul kayyumu. ma'ana tabbatar da tauhidi kenan allahu ai al-ma'budu bi haqqin la ilaha la ma'buda bi haqqin illa huwa al la ilaha illa in ka ce la ilaha ai babu wani sarki sai allah baka fassara wannan kalmar yadda ta dace ba al'ilahu ba sarki kenan ba ai al-ma'budu la ilaha illallahu babu sarki sai Allah ah, ga sarkin garinku ga sarkin kauyenku ga sarkin kaza da kaza kaza ga sarkin kaza ga sarakuna burjak masu dimbi yawa la ilaha ila ma'buda haqqun la yastahiqqu al-ibadata illa sai Allah kaɗai. illa huwa sai shi wa Allah alhayyu alqayyumu sifatani lillahi subhanahu wa ta'ala sifatul hayat لأن حياة الله سبحانه وتعالى صفته الحياتية ذاتية إنما صفتك الحياة لأن الله وهبك الحياة إذا سلب الحياة أثبات ميتا أليس كذلك القيوم وديك تفيد الأمر حلت سباكي ده الأمر باي نزل عليك الكتاب بالحق ya saukan maka da littafi alkur'ani da gaskiya alkur'ani an saukan maka kai an aiko ka da gaskiya aka saukan maka alkur'ani da gaskiya alkur'ani na kuma shine yake bayyana gaskiya filla filla musaddiqan lima bayna yadayhi halin kasancewarsa yana gaskata abin da ya gabace shi kaman attaura kaman linjila kaman suhufu ibrahima wa musa kaman kaza wa anzala taurata wal injila kuma ya saukar da at-taura ma annabi Musa wal injila ya saukar da injila ma annabi Isa min qablu gabaninka gabanin alqur'ani ya saukar masu ne akan me hudan linnasi shiriya ne ga mutane littafin annabi Musa littafin annabi Isa alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka an saukar da su ne dan shiryar da bayan Allah shiryar da su zuwa ina zuwa tafarki madaidaici wa anzalal furqana ya saukar da kuma abin da ke bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya innal ladzina kafaru bi ayatin lahi ma mana ayatun lahi ayoyin Allah guda nawa ne kala nawa ne eh eh suna da yawa a'a guda uku ne kala uku ne ayoyin Allah ayatin lahi ayatul lahi alkauniya kasamawati wal ard kamar duniyar nan baki ɗaya da abin da ke cikinta ayoyi ne kauniya suke tabbatar da ɗaitakan Allah madaukakin sarki aya ta biyu ayoyi na biyu mu'jizozin annabawa kamar sandan annabi Musa kamar annabi Isa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'jizozin da Allah ya bashi Allah ya ba su mu'jizozi ne don su tabbatar da manzancin su cewa waɗannan Allah ne ya aiko su da dalili na mai gashi suna yin abin da ya shallake hankali don ba za a kawo manzon annabi mujiza ba sai irin abin da mutanen lokacin suka kware a ciki lokacin zamanin annabi Musa sun kware a cikin sihiri sun kware a cikin sihiri sai aka kawo ba annabi Musa sanda aka sa su da kansu sai da suka rikice suka ga lallai wannan ya fi karfinsu to duk sa'an da mutum ya ga ka san abin da ya sani ka iya abin da ya iya ka shallake shi ma a ciki dole ya mika maka wuya annabi isa Allah aiko shi wajen mutane sun kware a cikin likitanci magani hada magani likitanci to sai aka zo duk abin da likita zai yi sai dai baka magani ka samu lafiya amma annabi isa sai ya raya mai matacce alaisa kazalik duk mutane abin da suka kware ciki shine Allah in ya ko musu manzo sai sai ya bashi mu'jizar da ta fita su saboda mu'jizar ta tabbatar da cewa wannan tabbas lalle manzon Allah ne ba aya bace ba ayoyin Allah kenan aya ta farko ayatul kauniya sama da kasa da abin da ke ciki da abinci kai kawo mutane shimfi da kasa a yi gini a yi gine gine a zauna lafiya a yi menene da menene duk waɗannan abubuwa tsayoyi ne da ke tabbatar da kadaitakan Allah madaukakin sarki shi kadai ya halicci wannan halitta tun da aka halicci sama da kasa da aka halicci aka haife ka kake ganin rana ta fito gabas ta je ta fadi yamma rana ta fito gabas ta je ta fadi yamma rana ta fito gabas ta je ta fadi yamma da a ce allolin guda biyu ne ne wata rana wanda ya ce gabas wanda ce a'a ni yau yamma nake son ta fito an samu karo an samu tanakuri wannan kadai ya isa ya tabbatar da Allah shi kadai ne ya halicci wannan halitta shi kadai ke tafiyar da al'amuransu shi kadai ke sarrafa su ba radda wani Allah ya ce ni yau so nake rana ta fito gabas da yamma haka yadda take ka'ida haka za ta zo ta tafi wannan ruwa da kake gani teku da kake gani da tsaunuka da komai baki daya dare ya zo lokacin shi na kai zai tafi ba abin da ya hada shi kuma da tsayawa a cikin rana rana ta zo lokacin da na kai za ta tafi ba abin da ya hada ta da shiga cikin dare ba ka bane ba wannan tsari da ke tafiya ba sabani ba karo ba rikici ba rikicewa akan tsari mai kyau ya shallake hankali ya aya ce da ke tabbatar da kadaitakan Allah dan adam an halice shi yana bukatan abinci duk dan adam ya ji yunwa dole ne da abinci yake duk dan adam ya ci abinci ko shi dole kuma ya rabu da abinci ya zai da abinci duk zakin abincin ka cika koshi aje shi kake ya fita ranka wannan kadai ya isa kadai taka yana ya isa aya ce da ke tabbatar da kaɗaitakan Allah maɗaukin sarki cewa shi ya halarci wannan halitta baki ɗaya ba tare da mushariki ba ba tare da wanda ya taimaka masa ba to shi yasa shi kaɗai ya cancanci a bautata masa to ya za a bautata masa sai ya turo manzannai ya zabi cikin bayansa ya zabi fiyayyun halitta a cikin su ya turo ya turo su ku je ku nuna musu yadda za su bautata mini ku nuna musu yaya nake ne na halicce su kuma ni na halicce su ne don su bautata mini ni kadai to bautan ya za a yi kowa zai zabi abin da yake so ne yayi a'a ga manzo an aiko maka me ke tabbatar da kai manzo ne kai mutum ne ni ma mutum ne kai mutum ne shi ma mutum ne a akwai abin da ke tabbatar da gashi na kawo muku alqur'ani larabawa ne quraishawa kun fi kowa fasaha kun fi kowa ji da kai kun fi kowa iya tsara magana kun fi kowa wake wake kun fi kowa sanin harshen um, harshen larabci gashi nan na kawo alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina hamim yasin wal qur'anil hakim inna fatahana laka fataha mubina gashi nan tun daga farkon bakara har bi rabbin nas kuma ba har nazo ina yi muku tahaddi ina yi ina faɗa muku abinda banda wanda Allah ya ko ba mai iya fadarsa menene wa'annan abubuwa yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahabin wa tabba tabbat yada abi lahabin wa tabba an gama ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد alkur'ani aka saukar ka ce abi zai abu lahabin kuma kowa an san wane ne cikin ƙwaryen makka ba wai ya mutu bane ba ake fada fa a'a yana da ran aka ce ya halaka da shi da matarsa kuma za su shiga wuta banda mu'jiza abi lahabin ba zai zo ko a munafince ko a ƙarya ya zo ya zo wajen mazaunin manya-manyan Qurayshawa ya ce a shaɗu Allah, ilaha illallah wa shaɗu anna muhammadan rasulullah da ya yi haka sai a ce me an ce me sai a ce sura wannan ƙarya gashi nan an ce zai shiga wuta gashi nan gashi su ya zo ya musulunta Abu Lahab ya taba tunanin cewa bara ya zo ya haka ko da ƙarya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba zai taba yiwuwa ba saboda yana cikin rayuwarsa yana cikin mu'jizozin da manzon Allah ya kawo sun fi karfin kowa sun fi karfin Quraisha sun fi karfin Laraba sun fi karfin aljanu to waɗannan abubuwa da suka kawo su ne mu'jizozi da ke tabbatar da cewa Muhammadun Rasulullahi Allah ne ya aiko shi me ya aiko shi yayi ya aiko shi ne ya nuna mana ya za mu bautata wa Allah shi kadai ya halice mu shi kadai za a bautata masa bautan nan ga yanda yake son ayi ga yanda yake son ayi ga yanda yake son ayi duk waɗannan matakai duka take su kai gaje ka kirkiro maka da zaka bauta wa Allah dan Allah ba kada da hankali abin da ya aiko shi ke yanzu shi yasa ayoyi na Allah guda uku ne ayatul kauniya ka rike su ayatul kauniya duk abin da ka gani a cikin duniyar nan aya ce da ke tabbatar da takan Allah aya ta biyu mu'jizozin da Allah ya aiko annabawa da su ba ala aya ce ta tabbatar alamomi ne da ke tabbatar da gaskiyar manzancin su ba ayoyi bane ba sa'annan ayo na uku ayoyin da suka sauka suna nuna mana kai sallah raka a kaza kai sallah da asuba kai zakka ka bada kaza ga shari'a ga yadda za a yi wasariku wasarikatu faqtu aydihuma zani to zani fajlidu kullu minhuma kaza kaza kaza kaza ba ayoyi bane ba da suka zo suna tsara ma dan adam tsarin rayuwa na ibada da shari'o'i ga sunan ba to shi yasa duk sa kace ayoyin Allah guda nawa ne ka ce ba su da iyaka ka yi daidai amma baka ci jarrabawa ba sai ka ce ayoyi guda uku ne kowace aya ɗaya ta fi miliyan ayoyi na farko ayatuhu alkauniyya na biyu ayatuhu wanda ke mu'jizozi ne da ke tabbatar da manzancin wannan Allah ne ya aiko shi aya ta ga yadda za a bautata wa Allah madawakin sarki sun zama guda nawa kenan guda uku kowane ɗaya kuma shi kenan in ka shiga ciki ya fi miliyan in ka shiga ciki ka kama kenan amma haka tsarin su yake ayatul kauniya ayatul mu'jiza ayatul tashri saboda a nuna maka wannan duniya da ka ganta ba kai ka halice ta ba zuwa kai a cikinta ka diro ne ka fito ne a cikinta ba tare aka halice ku ba ba a riga halittar ka ba a'a ka shigo ne a cikinta tana da faɗi ta yi ma faɗi in aka kyale ka da ita zaka halaka sai a ce Muhammadu ibn Abdullahi Allah ya zabe ka a cikin Qurayshawa bani Hashim Hashimin dangi me aka zabe ka je kai ka koya musu dambe me aka zabe ka je kai ka koya musu kaza a'a je ka ka koya musu siyasar rayuwa ya za su bautata wa Allah rayuwa ta kasu tsakaninka da ubangijinka tsakaninka da dan uwanka dan adam ka je ka nuna musu yaya za su yi rayuwa har su zo su tarar da ni lami lafiya da sa su aljanna ko ko a'a su fandare a azan Allah min zalika a saka su wuta su ne ayatu kenan shine innal ladzina kafaru bi ayati llahi waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah al-ayatul wal mu'jizat wal ayatul lati nazzamat at-shara'i kafaru bi ayatin llahi lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani mai radadi wallahu Allah madaukakin sarki wanda aka ce ka bautata masa shi kadai nan ba fa ba iya bane a azizun mai karfi ne buwayayyen sarki ne fi ne buwaye gagar misali misali zuntiqami yana da intikami inna batsha rabbika la shadid duk abin da kake yi Allah ya kyale ka da yana kallon ka dan ba inda zaka ba inda za ka duk hayaniyar da kake yi kamar tsuntsu ne a sa cikin keji duk inda zai je ya dawo cikin me yake cikin kejin yake wanda ya sa cikin keji din ran da ya ga dama da kejin da komai ya moko sai su saka cikin garwa shi sai su yi mai sai su kone to shi yasa duk kai kawonka Allah na kallon ka ne ka gama ka baki daya aka ce inna bacci rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'idu inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'i Allah madaukin sarki ba abin da yake shiga masa duhu ba abin da yake buya a gare shi fil ardi wala fis sama'i a cikin doron kasa yake a cikin kasa ruwa yake a karkashin kasa sama kasa ta bakwai yake ko ko sama ta har ina matukan cikin duniyar nan kake Allah na kallon ka shi ya halice ka duk inda za ka yana kallon ka dare da rana don Allah maraukin sarki shi wajen shi da dare da rana duk ɗaya ne ni ne da kai akwai dare a wajenmu akwai rana a wajenmu yanzu nan muna a Najeriya muna cikin rana wata wani wuri su suna cikin dare wani wuri gari ya waye wani wuri kaza da kaza da kaza to shi yasa haka halittar Allah yake haka Allah maraukin sarki ya halicci halittarsa saboda me aka ce ka tsarkake Allah a cikin dare da rana to ma'ana da'iman Allah ana tsarkake shi kenan saboda kai da ku da kuke cikin dare kuna tsarkake shi wani wuri wannan lokacin rana ne wanda suke cikin rana a wannan lokacin wani wuri a dare ne ma'ana tun da Allah halicci halittarsa ake tsarkake shi har ana da kasa ana tsarkake tun kafin ya halicce ka kai da zaka tsarkake shi huwa musabbahun saboda kai dan adam kafin a halicce ka da aka halice ka aka ce sabbaha lillahi sabbih yusabbihu sabbih duk tasrifin aka kawo kai to tasbihin ka guda nawa ne akwai gida sama na farko ko ta bakwai akwai wani gida baitul izzi sunan shi sunan gidan baitul izzi tunda aka halici duniya kullun rana mala'iku dubu saba'in za su shiga su yi tawafi su tafi su da dawowa kuma sai ranar tashin alkiyama gobe wa'insu mala'iku dubu saba'in za su zo dubu saba'in shekara ɗaya so nawa kenan dubu saba'in wata ɗaya a'a sati ɗaya wata ɗaya shekara ɗaya da shekara miliyan to kuma waye san adadin shekarun da aka halici duniyan nan waye ya san adadin shekarun da duniyan nan za ta yi ta kare mala'ikun kullum gari ya waye mala'iku dubu saba'in zan zo su yi dawafi su tsarkake Allah madaukakin sarki sun gama aiki su na shi ranar tashin alkiyama sun tafi wa'in za su zo to kai dan adam guda nawa kake guda nawa kake in kai tasbihin kai tasbihin ka fita kuma ka saba kai tasbihi kai tasbihi kai istighfari ka fita ka fita kuma ka zama fasiki kai kaza kai kaza kai kaza malaiku da aka ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna tasbihi ka guda nawa ne tasbihi ka guda nawa ne kai ma da sai da manzo Allah ya nuna maka yadda zaka yi tasbihi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah asuba sai fita za shi uguwa ko za shi sulhu manzo Allah ba zama gida yake ba fa a'a yana fita ne za shi jihadi za shi sulhu za shi karantar da wani za shi dubiya za shi ziyaran wani yana dawowa lokacin hatsi. sai ga dama ya bar wata mata tana zaune tana tasbih yace har yanzu kina kan wannan hali da barki tace eh muna ta fama ya za a yi muna fata ko ya samu shiga muna son ladan da yawa sai ce to zan zaki yadda da nuna miki abin da yake wannan abin da yake yi wataƙila kina tasbih subhanallah subhanallah shekara 30 ko 40 ko 50 to zan nuna miki abin da yafi haka in kika faɗi so ɗaya ma'ana sai ta ce tana so sai mu Allah ce kice subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi duk harufan su zo subhanallah wa bihamdihi amma kai ma kanka adalci tsakaninka da Allah subhanallahi kake faɗa in kai magaruba ka duba ka gani da la'asar ka kalli mutane da suke aka ce subhanallahi harufa guda shida ne ko bakwai sin ba ha alif nun alif lam lam ha guda takwas dan Allah ana fadan su subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah zaka yi 33 baka da kwaya uku cikakku wallahi tallahi shi da zai zauna kan harshen ka to sai manzo Allah ce yace subhanallahi mace ce fa manzo Allah ke nuna mata fa da yace ku zauna zan taimaka taimaku addu'a ba fa a'a ke da kanki zaki kwashe saboda ke kadai aka haife ki ke kadai zaki mutu ke kadai za a saka ki cikin kabari da malamin ki da mijinki da ki da menene ba wanda zai share ka cikin zama kabari in an waye gari ranar tashin kiyama yana ta kansa kina ta kanki dama a shar'ance tun daga ran da kika mutu aure ya mutu tsakaninku tun daga ran da ya mutu babu zancen aure tsakaninku aure ya mutu A hanaf ba suka ce tana mutuwa ta zama ajnabiya gare ka ba wajibi ne ka je ka dauke ta sai dangi ta zo su dauke ta ta zama ajnabiya tana mutuwa matan ka ce kuma yanzu zancen aure ya mutu sai kuma gado ke kadai za a saka abin ne ke kadai za wa tashe kirarin tashi alkiyama yadda za a yi ma uban kowa da kowa hisabi da duk wani malami duk wane ne da malami na da malami da kowa sai ya tsayar da shi wallahi kima shi ya tsayar da ke yayi miki hisabi to me zai hana ki tashi kima kina roƙon Allah yace mata kice subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تندا كهلتي بند مزون الله صلى الله عليه وسلم دم ما فصاحة الدنيا دم ما سو يسار مغنى دم ما سو الله دوانين دك با ود زي يزوا يسار أبو يدو ساري حكا كمان ود يفتو حرش منزون الله صلى الله عليه وسلم إلي سافي كغني سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد خلقه الله adada خلقه adadin خلقت الله mala'iku guda nawa ne الله Allah aljanu guda nawa ne dan adam guda nawa ne bishiyoyin duniya guda nawa ne dabbobin duniya baki guda nawa ne yashi kaɗai aka je kunza aka ɗebo yashi mota ɗaya turawa da iyawansu da iyayi su da kansu suna ce wannan baya kirguwa duk halittar Allah ne duk halittar Allah ne kace adadin su adada khalqihi wa rida nafsihi yadda abinda zai yadda Allah zai yadda da shi wa zinata arshihi subhanallahi adadin nauyin al'arshin Allah al'arshi aka ce duniya kaɗan ne adada wa zinata arshihi sannan aka ce wa midada kalimatihi tawadan kalmomin Allah an ce walau kana albaru midadan bi kalimati rabbi lanafida albaru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ina bi mislihi duk tekun duniya a kawo su a ninka su ninkin ba ninkin a su zamo tawadar rubuta kalmomin Allah duk tekun duniya zai kare kalmomin Allah suna nan sai kuma aka ce subhanallah wa midada kalimati kalmomin Allah banda Allah ya san su Allah ce wa ma ya alamu juno da rabbika illahu shi sa wannan kalma ɗaya in kika faɗe ta ko na faɗe ta ko ka faɗe ta ya fi wanda zai zauna shekara biliyan yana subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi kalma ɗaya da ta fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta magance miki wannan ta magance mini wannan baki ɗaya yaushe za a daina bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a je ana lalabe a cikin duhu fil ardi wala fis sama'i هو الذي يصوركم في الأرحام هو الذي شين ونندا يصوركم يكي صوراك في الأرحام duk kowa daga cikin cikin mahaifiyarsa yake ɗauko kamannin da zai fito ciki Allah ne saurara a cikin wannan mahaifa ita kanta da take ɗauke da mahaifan da take ɗauke da kai a cikin cikinta ba ta san yaya kake ba ba ta san meye arzikin ka ba ba ta san guda nawa aka rubuta ma ba ba ta san shekaru nawa za ka yi ba ba ta san me zai same ka ba a cikin duniya ajiya kawai ta jaka ce ma'ana za ta ajiye lokaci ya kai ta fitar ta ajiye sai ta fama kuma har lokacin da ta yaye ka har lokacin da ta girma ta gama iya ta gama iya abin da ke kai kuma ka shigo cikin rayuwa kenan ba haka bane ba to ita kanta ba ta san kai da take dauke da kai a cikin cikin ta din nan ba arzikin ka guda nawa ne ba ina zaka samu arzikin kana zaton arzikin nan sai ka buga haka gaji sai wata larura ko bukata ta sa ka je can sai ka je a shiga arzikin can lokaci ya kai da lokaci ne bai kai ba ita ba ta sani ba to yaushe zaka dauki arzikin ka kana hada da dan adam wanda shi zai baka arziki in ya yadda in bai yadda ba in menene da menene Allah ya ce inna Allah huwa razzaq dhul quwwatil matin yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u yadda ya ga dama ba wanda ya isa mashi'atullahi hurra ba wanda isa ya kayyade a ta Allah madaukakin sarki kaifa ya sha'u yadda ya ga dama fari ne baki ne mace namiji mai tsawo gajere mai ji menene kaza da kaza kaifa sai duk yadda ya ga dama ba wanda isa ya wannan sai Allah ko mala'ika ce masa za a yi je ka kai rubuta je ka kai rubuta kaza ka rubuta kaza bai isa ya kara kwandala ba a ciki bai isa ya rage kwandala ba a ciki abinda aka ce shi za shi yayi la ilaha illa huwa أي لا معبود حق أي لا معبود بحق أو لا يستحق الإبادة إلا هو العزيز الحكيم saboda ibada kanta mananta ka kalli mananta zaka rena hankalin masu bautawa wani Allah madaukakin sarki saboda ibada abinda ke nufin ibada shine kayi abinda wanda kake bautawa yace kayi to sai Allah shi yake yi wannan ko kuma duk dan adam baya son kalmar ubudiyya ne a ce kai bawan wani ne me yasa baka so a ce kai bawan wani ne kai bawan wani ne saboda duk wanda ya bautatar da kai alkhairin kai ke dauka ya wahal da kai Allah ko ya bautatar da kai kai kike samu alkhairi shi Allah baya bukatar ka to yasa bauta bauta Allah yake da dadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce subhanallazi asra bi abdihi aka yace ya ji da wannan idafa da Allah yace abdihi saboda duk wanda ya bautatar da kai ka zama bawansa alkhairin kai ke dauka ya gajiyar da kai ya galabaitar da kai ya wahal da kai har ka tsufa Allah ko da sarki kana bautata masa kana samun alkhairinsa kana samun albarkarsa kana samun arzikinsa har karshe zai ce gai wannan bawa shi ke na yau ga aljanna zai ka shiga ja'alana Allah min ikra أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب منه آيات كما فيهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا hadhihi qadiyatul muhkam wal mutashabih a cikin wancan aya laha ma kasabat zaka dauka duk sa'an da kaga mutum zai saba ma Allah to tabbatar da yana wahal da kanshi ne misali duk wanda zai dauki kudi ya bayar ya baka kyauta ko ya baka sadaka ko ba yana shan wahala ba shan wahala wanda ke so ya sata kuma fa ya yake yi sai lissafin shi duk ya ba ya kalli nan ya kalli nan ya yi kaza kaza kaza yana so ya dauka baya so a ga ya dauka to haka zunubi duk yake haka kuma aikin alkhairi duk yake an fahimta misalai suna da yawa so da yawa aka kawo daya sai ga kuma magana ta shiga an ci su misalai suna da yawa a cikin wa'annan huwa allazi anzala alayka alkitab shine wanda ya saukan maka littafi alqur'ani alkitab alqur'an alaysa kazalik anzala alayka alkitab minhu أي من الكتاب الضمير يرجع إلى الكتاب منه أي من الكتاب الذي أنزل عليه آيات محكمات هن أم الكتاب akwai ayoyi muhkamai سوني أم ummul kitabi ummuka marji'uka ummul kitabi مرجع marji'ul kitabi ko yaro kankani uwarsa ai makomansa kenan ko in yaro ya fito waje ya wasan kasa ya dokin kasa ya gaji yana jin yawa karshe sai koma ina wajen wa uwarsa marji'uhu inna bani abinci ba marji'un sa nan ba ya je yana gina duniya ya ga yayi ginin kasa yayi kaza ya manta da komai sai yin ta kama shi sai ya manta da wayannan duk ya basu zai koma ya nemi gaskiya mama aban abinci mama abani ruwa mama ruwa nake so yanzu ga gaskiya gaskiya ta dawo da shi kenan in hunna ummul kitabi ay marji'ul kitabi bana ayoyin alqur'ani sun kasu kashi biyu akwai muhkamat abin da ake nufi da muhkamat nan ne ayoyin da ba sa daukan ma'ana sama da daya ba sa daukan ma'ana biyu ko uku a'a ma'anar su daya ne ma'anar su daya ce ba haka bane ba wa ukhar mutashabihat sa'annan wa'ansu ayoyin kuma suna daukan ma'ana sama da daya zai kaza ake nufi zai kaza ake nufi zai kaza ake nufi to sai aka ce muhkamatu na sune marji'ul ummul kitab ay marji'ul kitab sune makoman littafi alqur'ani kenan ina ma'anar wannan haka ai duk sa'an da ka samu aya a cikin alqur'ani tana iya ɗaukan ma'ana biyu ko uku ka kasa fahimtar wacce ma'anan ake nufi aka ce ka koma ummul kitabi za ka samu ummul kitabi ɗin sun bayyana maka ga abin da ake nufi sababin wannan aya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen nasara na jiran nasara ne amma larabawa ne suna jin larabaci sai suka ce aha ma za ta Kulu fi isa ibn maryam yace wa abdullahi wa ruhun minhu bawan Allah ne kuma ruhi ne minhu abdullahi muhkam ba ne ba ruhun minhu mutashabih saboda min تحتمل الجزئية تحتمل التبعيدية تحتمل ابتداء الغاية تحتمل تحتمل تحتمل sai suka ɗauki ihtimalin da ya dace da aqidan su da manzo Allah cewa ruhun minhu suka ce idan yakfina haza ai mu wannan ya wadatar da mu kai ma ka tabbatar da juz'i ne daga Allah kenan saboda min cikin harshen larabci yana zuwa litab'id yana zuwa libtida'i gaya min kaza ila kaza min kaza ila kaza haza min min alkitab juz'un minhu alaysa kazalik sai suka ɗauki ma'anar da ta dace da akidar su sai ya fi na haza to shine sai Allah ya saukar da aya yana tsawatar da shi huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihatun to sai aka ce min ruhun min din da manzo Allah ya faɗa din nan yaya za a yi a tabbatar da ba ma'anar da suke nufi aka su a ce sai su je wajen ummul kitab muhkamatun in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan isra'ila wannan aya tana dauka ma'ana biyu ko uku in huwa ai bane illa abdun bawa ne yashi bawa kuma zai zama juz'i na Allah da ya halicce shi in huwa illa abdun an'amna alaihi muka yi masa ni'ima da manzanci وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أم الكتاب كينا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ أما كاكا وإنك زيغ karkata a cikin zukatansu suna da zaigi ba su da suna da akwai nifaka akwai ba a son gaskiya a zai karkata daga barin gaskiya ne aka yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ma zaghal basar wa ma taga duk abin da manzon Allah ya gani ya tabbatar da cewa manzon Allah ba ba shi da kauyanci ya je ce raga rafafar rafrafan akhdara na balagtu mustawa asma sarifan aqlam amma duk da shi sai da Allah ce ma zaghal basar wa ma taga laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra amma duk da shi manzon Allah yana cikin natsuwa annasai ba alaman kauyanci a واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله sai ga suna bin ma'anan da ya zai dace da son zuciyarsu da kaucewarsu da karkatarsu da zamiyansu da menene ba komai ba ibtiga alfitna wa ibtiga tawilihi sai dai suna son neman fitina da kuma neman ta'wilin ayan su mai da ayan inda bai dace da ita ba wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasbuna fil ilmi yaquluna malaman da suka kafa su suka tabbata akan ilimi yaquluna amanna bihi mun imani da shi mun yadda kullum min indi rabbina duk ayoyin daga mu kamatun da mutashabihatin duk daga Allah suke wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba wanda ke gargaduwa sai masu hankali masu tunane masu hangen nesa rabbana ya mu la tuzigh qulubana kada ka karkatar kada ka kautar da zukatanmu da iz hadaitana bayan ka shirye da mu wa hablana ka ba mu albarka ka ba mu musulunci da imani da lafiya da dukiya ka ba mu falalanka min ka rahma ka ba mu tausayi da jin kai daga gare ka innaka antal wa innaka tabbas dahir anta kai ne alwahab mai bayarwa ba wanda zai bayar sai Allah duk wanda ya kawo ya mika maka Allah ne ce je ka bashi wallahi in Allah bai bayar ba zai baka ba rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nasi kai ne tabbas zaka tara jama'a liyaumin la raiba fihi إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين in akwai muna in za mu takura da masu itikafi shi a dakatar da tafsiri kafin ko ko ana ganin za a takura musu ba takura ba takura musu ba